sabon kaya? A eh. Ai yau baba ba bikin komai ake yi ba. Yau ta kasance ranar nasara ce ga wannan ƙauye. Nasara kuma hmm? baba me nasara? Saƙa buri da kuma cimma wannan buri wannan shine nasara da. Baba ne ma na saƙa buri. Me dana? Yau na ci nasara kuma daga yau zan ringa cin nasara. <laughs> Haka ne dana. To gudun tsefi maka. Ai wannan shine sabon salo. To amma amu Musa ta zo tsaf da ita. Su masu amu din za su zo ne. kwarai da gaske makuwa su masu ammu din nan za su baba ni ka kalle can ne zan yi zanzaro ne hmm. ko haka biya ta taku sai ku kwana kuna wannan zancen ku yi sauri ku shirya na san yanzu siyaye har sun fita an gama shiri ni ma na shirya mu je kai zo mu tafi